wannan program da muka fara wannan shekarar muka fara shi mu UNDP muna tallafa mata gwamnatin tarayya saboda waɗannan kasidun nata da aka sa hannu shugaban ƙasa ya sa hannu su isa ko'ina kuma mutane su gane mai waɗannan kasidun suke yi kuma mutane su gane me za su yi in sun ga abu wato kasidu ne wanda ya ɗauki kowa duk ɗan najeriya ɗakar da mutane yadda za su yi hulɗa ta da mutane da junansu hulɗa mai ma'ana mai daɗi wanda ba sai an tashi ana buge-buge da zake-zake ba. Kamar kenan wani wani daftari ne da aka tsara wanda zai watakila inganta zamantakewar 'yan Najeriya? Yawa kwarai wannan daftarin da aka tsara shi shine shugaban ƙasa ya sa hannu shekarar da ta wuce watan Ogusta 2017 to kuma wannan shekaran sai ya zamana cewa an tsara yadda za a zaga jiha-jiha muna faɗakar da mutane wannan faɗakarwa kuma ta dogara ne da abun da su united nations development program suka duba suka gani hukumar mu ta UNDP yawa hukumar mu ta UNDP ta duba ta gani ta ga cewa wanne wurare ne ya kamata mu fara da shi hmm. su wannan kamar so mu taɓi ne a cikin abe waɗanda za mu yi da kuma a cikin abe waɗanda aka shirya za a yi nan gaba akwai bati na yanayin uh, wasu manyan al'amura guda biyu idan aka yi magana sha'anin tarzoma nan da kuma lalata kwakwalan matasa uh, shine akwai zancen ilimi da kuma talauci wannan daftari da kuke kokarin tallata shi eh, masu ruwa da tsaki su karbe shi ya kunshi hanyoyin da za a magance waɗannan manyan matsaloli guda biyu eh kwarai kwarai kwarai zan ce eh sosai saboda mai saboda wato duk abu ko talauci ne ko rashin aikin yi ne ko wani abu in ya zama na kasan abin da ya kamata ka yi za ka yi wannan abin bisa tsari amma abin da ba a so shine ka yi abu da baka sani karshen sa ba su kaga wannan daftarin yana faɗakar da mutane yana faɗakar da gwamnati yana faɗakar da civil society yana faɗakar da kowa da kowa abin da ya kamata yi mutum ya yi kamar ɗan ƙasa ɗan Najeriya ko kuma ma'aikacin gwamnati ne a kan matsayin shi na ma'aikacin gwamnati ko kuma idan ma mutum ne mai zaman kanshi a kan matsayin shi na mai zaman kanshi ya zama na cari ya san abin da ya kamata in ya ga wani abu ba daidai ba ga yadda zai ya reporting in ma ya reporting ya ga ba a biya mashi bukata ba ga yanda zai so na daftarin duk yana nan kuma shine muke kira the whole of society duka mutanen ƙasa gaba ɗaya su gane abin da yake cikin shi su duba yadda za su taimaka ma juna su duba yadda za su taimaka ma gwamnati su duba yadda za su taimaka wa wato shugabannin hukumomin tsaro da duk sauransu yadda duk za a haɗa ƙarfi da ƙarfe waje guda a rage waɗannan masifu da jamhuri da suke cikin kasar nan watakila ko daftarin ya yi tsokaci game da watakila yadda ko dai wasu rukunin mutane suke amfani da matasan nan saboda karancin abin hannu misali 'yan siyasa kamar yadda ce babban maganan a cikinsu shine faɗakarwa idan mutum ya san abin da yake yi to duk wannan mai sauki ne bayan da zai je ya sayar da yancin shi akan wani ko kuma wani saboda ya dan watsa mashi gyada ya dauka ya je yana ta abun nan kowa ya san cewa fa dan Najeriya dan Najeriya ne mutum ne mai mutunci kuma wanda ya kamata ya zauna da juna cikin mutunci da walwala da nishadi da jin